ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya gama a masallacin abu rubai ta bin jarrah wanda ke arkilla sakkwato inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin alibana an usuli diyana na shaikhu malami abu hassan al'ash'ari rahimahullahu ta'ala idan muna bai da karatun muna cikin dai a kashin inda malam ka ɗaukar aƙidodi ko makaloli ko zantukan yan bid'a waɗanda a fira ku irin jahmiya da ƙadariya irin mu'tazila da irin ashariya na irin inda suka kore mu Allah wasu sifofi sifofi korewa ta gaba ɗaya ko korewa ta rabi da rabi koriya ta gaba ɗaya kwata-kwata Allah bai da wannan siffar bai da wannan sunan da sauran abin da ya kamanci wannan a canza kalimar irin istiwa'i a ce ba ta da ma'ana istiwa'i bai la yastawi alal arshi istiwa'i ma'anarsa istaula da sauransu ko ko ya kasance su tabbatar da rabi su ko da rabi irin su kira Allah alimun ko as-sami'u ko al-basiru don kalimomin sun fito amma abinda siffat ko abinda suna ya ɗauka na siffa Allah bai da shi su kore ma Allah sam'u su kore ma Allah basaru da sauran irin wannan kan haka muke yau za mu tashi babi na goma Al-kalamu fil irada war rad'i ala al mu'tazila fi zalika magana kan alkalam ala irada magana kan shin Allah yana da irada yana da nuhi yana son abu wanda ya kaso ne kuma ya aiwatar haka ne a fahimta irada muka ce irada wannan da aka magana ka nuhi abu ka ga damar yin abu kuma ya faru daidai wa da kai kuduri ka ga dama ba wai kana son abin ba fa a kula irada ba son abin ba hasali ma a irada gida biyu ce ko irada kauniya kadariya sannan akwai irada diniya shar'iyya a kula sosai akwai kalmomi da yawa waɗanda ka shiga irin wannan ajin suna da ma'ana ta ɓangaren addini suna da ma'ana ta ɓangaren ƙaddara irada ƙadariya kauniya wanda in Allah ya kaddo ya nuho ma da abu komi mazauɗarka komi salonka komi dibararka in duk duniya ta taru abin nan sai ya faru wannan ita ce aka ce irada kadariya kauniya kaddararra halittacciya lalle sai Allah ya yi wannan abin irada ke to kanta aka magana sannan akwai irada diniya shar'iyya wanda yake addini a nuhina wato ma'ana Allah ya ce yana yuridu kaza ma'ana a ya shar'anta muku ko ya ya yana son ku yi wannan abin so ma'ana yuridu na yana son wannan abin ya faru yana son wannan abin gare ku yana son a ku yi imani wannan muhabba kenan yana son ku shiga aljanna ehe inna ma yuridu an yuziba ankum urjus ahal albayti wa yutahhirakum tatahira yuridu yana son haka nan kila fahimta amma ya kaddaro da wannan kila kula Allah shi ya kaddaro ya irada kauniya na cewa wasu zan kahirai wasu zan musulmi ko ba haka ba erada ce kauniya halittacciya kaddararra amma Allah na sun kahirci la yuhibbul kufr to ita ko sai a ce la yuridu al kufra wannan irada diniya bai so nai bai nuhi ba na bai so amma wancan yuridu yuridul kufra ba na ya kaddara shi a fahimta to su abinda sun ka kore irada kadariya kauniya sun ka kore babban na cewa Allah bai bai abu bai kaddarowa da abu hasali ma za mu karanta hasali ma Allah zai so abu abin ya ki ruwa ya ki wakanuwa ko kuma a abun na iya wakanuwa Allah bai so a fahimci wannan to abin da nika so mu gano ta kwana ita kaddara wadda Allah bai kaddaro abinda malama aqida ka ce ma al-qada wal qadar yanku abin nan tun daga asali Allah ya rubuta zai shi kuma ya aiwatar da shi alqada wal qadar shina da maratibu guda hudu ko ko shina da rukunai guda hudu na daya wannan mun sha fadin su na daya al-ilmu Allah ya san wannan abin na biyu alkitabatu Allah ya rubuta wannan abin tun cikin lahul mahfuz tun lokacin da awwalu ma khalaqa Allahu alqalama thumma qala lahu uktub fakataba maqadira kulli shay na kenan na farko Allah na farko Allah ya san wannan abin na biyu Allah ya rubuta wannan abin na uku al almashi'a Allah ya ga dama wannan abin ya faru sannan ya faruwa eh to karkashin mashi'a nan adda aka raba al-irada al-mashi'a al-irada hasali ma kalima uku na jeri al-mashi'a al-muhabba al-irada almashi'a kullu ana yin ana ita da kadariya kauniya almuhabba kullu suna tana zuwa diniya shari'a ita muhabba amma ita irada wani sa'in ta zo kadariya kauniya wani sa'in ta zo irada diniya shar'iyya a kula da wannan to muka ce na uku ɗin muka jero na ɗaya ilimi na biyu rubutawa na uku mashi'a na hudu halitta wannan abin al-khalqu ko da lokacin wannan abin yayi sai Allah ya halitta wannan abin yaka faruwa sai Allah ya aiwatar da wannan aikin sannan aikin yaka faruwa ba wai don Allah ya san da zai faru ba kuma ya kaddara da zai faru ya rubuta zai faru ya gama da ya faru irin wani abu da kaka iya sa a yi ka ba da umarni sai ka ce ko ka dawo an gama a ce aka ce an gama a ce an gama to ga Allah ba haka bane ba wani ka sani sun ga ka ba da umarni amma ko da an ka aiwatar baka ko ko bai da kulawar ka ba to amma Allah shi sadda wannan abin zai faru sai ya rubuta sai ya sani shi ka halitta wannan abin wallahu khalaqakum wa ma wa ma wa ma to wannan gabat ta al irada duk wanda ka san ya kore ubangiji amma ta hanyar dibara to zai kore ɗaya daga cikin waɗancan in ma sarahatin ya kore kadar ya ce la kadara kamar kadariya akwala kadiriya aka ce ba kadiriya ba akwai kadiriya kan. Jajjaniya kadiriya da kashabandiya shazaliya rifaiya wannan yan layin dariquna amma kadiriya babu maddi ba ka ba ka kadiriya su ko yan layin saraku na saraku bala jeran giyar mu'tazila jahamiya kadiriya aka san su to su gaba ɗaya sun suka kore mu Allah suka ce la kadara Allah bai yi hukunkan komai kaga lokaci guda sun kore ilimin Allah sun kore mashiya Allah sun kore kitaba ga wannan sun kore sun kore khalqu wasu kuma sai su zo cikin huddin ga su kore wani ko su kore ilmu su bar wani ko su kore kudurin kitaba su bar wani ko su kore mashiya mu'tazila sun kore mu'tazila kula sosai mu'tazila tare da jahamiya sun kore al-ilmu sun kore al-qudratu sun kore al'irada a kula sosai sun kore waɗannan sun ce ko Allah ko an ce ma Allah alimun na suna ko an ce ma Allah muridun na ko ko sifa muri irada suna ɗaya in in kace muridun a kula da wannan to kan haka malam zai mai san musu raddi ya fara magana kan wannan kuma kamun mu kai da yake shi malam kullun Abul Hasan al-Ash'ari yana kai akan kalamu kalam wato hanyar nazari da tunani da logic da amfani da hankali wajen tabbatar da abu ko yake kullum muna yaba mai cewa alhamdulillah ya yi ga katar ya dace duk da dai hanyar da biyo samu amsar hanya ce mai kaya sosai hanya ce mai haɗari. don in ana biyo ta wata rana za a bace wata rana za a kasa kai gida wata rana za ta kasa kullewa ita hanyar amma shi da ke kila masanin hanyar ta ta kalamu ta ilmul kalamu ya yi wata kuma ta kulle an gane ai to kuma amma malamai da yawa waɗanda ba su bi tafarkin shi ba sun hidda waɗannan sifofi a cikin alkur'ani da hadisi kamar nan zamu dan karanta wani dan paragraph kaɗan wanda ibn qayyim jawzi yayi magana kan irada a cikin wannan littafi nashi qayyim wanda kusan inda ana magana kan qada wal qadar babu yi ne kamar da Sheikh Salih Al-Utsaimin ke cewa kamar da Imam Albani shi ma faɗi haka nan yana ta in kana so littahi dai guda su kutum wanda ya hada magana kan qada'u wal qadar to babu kamar littahi ibn qayyim al jawziya ni ma na sha fada ina cewa a same shi shifa'ul ali eh min masail al qada shifa'ul ali fi masail al qada'i wal qadar wa hikmati wat ta'ali wanda littahi ya hada abubuwa da yawa wanda duk abin da yake ya danganci kaddara da abin da ya rabe ta ya magana da kuma raddi kan yan bid'a kan haka nan to da yanzu yana kawo al'ilmu ya kawo ayoyi rututu ya gama ya kawo hadisai yanzu yana kawo alkitaba ya kawo ayoyi rututu ya gama ya kawo hadisai yanzu yana kawo almashi ya kawo ayoyi rututu ya gama ya kawo hadisai karkashin mashi'a sai ya gwama ya ta da al'irada don tare suka tahiya wani malam in karanta ko dide za a yi don kila bari malam zai ja muna a gurguje don ji dai za a yi ba duk sai mun samu mun karanta su amma wani haske ne ka son mu samu kan da mu karanta wannan malam ya ce wa amal irada أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المسلف عليه رحمة من الله وأما الإرادة فورودها في نصوص القرآن والسنة معلوم أيضا كقوله تعالى كقوله fa'alun lima yuri malam cewa irada amma ita kalima irada wadda za mu tashi kanta har mu ji mu'tazila suna musunta yace to kalimar irada fawruduha fi nususul qur'ani was sunna ma'lumun tuzgowar ta irada Allah na da irada a cikin nassosan alkur'ani da nassosan sunna sanannen abuna yace ka kauli ga nan zai ci gaba da kawa wasu baki da sai mun karanta ba amma duka ciki ba sai mun fassara amma duka ciki in ma a ce arada ko yuridu ko wani abu mai kama da ko a kawai sigan mari ko a kawai sigan mudari ko wani abu dai na farko Allah ya ce fa'alun lima yuridu wannan kuwa ya san wannan ayat fa'alun Allah mai aikata lima yuridu abin da ya nuhi na irada wannan kadariya kauniya kullum mu kiyaye kadariya kauniya abin da ya gada mai ya faru ba abin da ya kaso ba ba muhabba ba ba muhabba ba a in ya gada ma abu ya faru ko abin bai da kyau ko yana da kyau in shi Allah ya gada mai ya faru sai ya faru kahircin mai kahirci bai da kyau amma Allah ya kaddaro da wannan imanin mai imani yana da kyau abin so na Allah ya kaddaro da wannan Abu Jahal Abu Lahab dan Ubayy Fir'auna da Hamana dukka kahirai amma Allah ya yi su saboda arada ya yi su ko ba haka ba kamar yadda ya sauran annabawa ya mala'iku ya sahabbai su ma abin suna amma Allah ya su duk arada wannan irada qadariya kauniya a kula sosai fa'alul lima yuridu irada na wannan lalle yana da ita ita ce mutum zaka korewa mu ci gaba malam yace wa qala فأراد ربك أن يبلغا أشدهما وإذا أردنا أن نهلك قرية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا وقول نوح ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغيكم هو ربكم وإليه ترجعون وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا وقوله وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وقوله والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا وأخبر أنه إذا لم يرد تطهير قلوب عباده لم يكن لهم سبيل إلى تطهيرها فقال أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم في الدنيا لهم في الدنيا خزي لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وقال وأن الله يهدي من يريد وأن الله يحكم ما يريد وقال ما يريد ما يريد ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وقوله فمن يملك من الله إن فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا وقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقوله قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة وقوله وقول صاحب آه، صاحب وقول صاحب ياسين أأتخذ من دونه آلهة إن يرد إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذ ولا ينقذون وقوله قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته وقوله يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة وقوله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد duk waɗannan ayoyi kaɗan na daga cikin waɗanda suka zo kan irada kamar yadda ce ba sai mun fassara ba sun zo arada sun zo aradna sun zo yuridi wa man yuridi sun zo yuridu yuridu ko da yake yuridu da yuridu duk gudana duk mudari'ina illa wancan ya zo majazumi wanda ya zo marfu'i amma duk da waɗannan taron ayoyi ɗin nan da matara kama da su kamar za mu karanta yanzu mu'tazila sun karyatar da wannan sun ce Allah la yuridu duk da waɗannan ga arada arada shi yasa wato in kana tunanin a mu'tazila ko jahiliya shi sai ka tunanin shin wai musulmi na ko ba musulmi ba shin wai makaranta alqur'ani na sun yadda da alqur'anin ga ko ba su yadda ba abinda Allah ya tabbatar maka ne na fa kana kokarin ka kore kuma ga cewa kuma ka da alqur'ani eh sai malam yace har yanzu wan nususun nabawiyya fi isbati iradati llahi aktharu min an tuhsa su nasosa su kuma na hadisai annabawiyya kenan na annabtaka na annabi sallallahu alaihi wasallam waya suka zo kan tabbatar da irada ga Allah suka san wuce magana wai alisa su duka shi qur'ani ana ilisa yawa don an san da inda yake zuwa inda ya kare amma wa kai nan ka kara dukkan hadisai sai dai ka san wani baka san wani ba shi na yace ka kawo ne ya kawo hadisai man yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din wannan muna sani mun san shi sosai kwarai da gaske kaga yuridi ya zo sannan kuma da wa man yuridillahu bi khairan yusab minhu ko yusib minhu daga musiba ne wanda Allah ya nuha da alkhairi sai ya sa mai jarabawa sai ya sawo mai musiba ko in yayi hankuri alhamdulillah in bai hankuri ba kuma ka gani amma in wanda Allah nuna alkhairi ya samu shi ba sai a tsaya dace sai ya hankuri eh sannan inda kuma Allah inda manzo Allah ka ce idza arada Allah kaga arada yazo idza arada Allah bil amiri khairan ja'ala lahu wazira sidikin ko ba haka ba in Allah ya nuna shugaba da alkhairi sai ya samai waziri na gaskiya mataimakin gaskiya eh wa cikin hadisin in yammanta ya tunatar da shi in ko ya tuna da kai ne shi shugaban shi mataimakin ya taimake shi a aiwatar eh, in ku Allah ya nuhin sabanin haka sai ya zamai akasin haka wanda in ya mance bai tuna mai in ma ya tuno mai taimako ne ga aikin alkhairi kalimar irada muka so an sallah sai sake cewa idza arada Allahu rahmata rahmata ummatin qabida nabiyaha qablaha idan Allah madaukakin sarki ya so rahama ga al'umma sai ya gabatar da karɓar annabi da kai sai ya ɗauki annabin ta ya batta cikin rahama ya batta cikin jankai in ko aka sun haka in ko Allah ya nuhi abinda ba haka ga al'umma sai ya ba su dama su al'umma su kashe annabin sai Allah ya danke su mhm. annabi ya gama lahiya cikin ku babu ya tafi babu wanda ya aibata shi babu wanda ya mi to Allah ya nuhin ku da alheri in ku Allah ya nuhin sabani haka sai ya sallada ku ya ba ikon kaga su shi eh, haka damuwar su to Allah na da iko kan abu ya bari han kashe wani ya bari han kashe annabi wani. annabi zakariya ba kashe shi an kai ba annabi haya ba kashe shi an kai ba annabi eh, ibrahim ba kada shi ta an kai ba ka gani in Allah ya rihin alkhairi sai ya doki annabin cikin ku la ilaha in ajali ne yayi in ku Allah ya rihin ya gargaza ku ku to sai ya ba ku dama kan annabin ku tabai sai Allah ya kuɗe ke ku sannan Allah take ta idza arada Allahu halakata ummatin azabaha wa nabiyuhu hayyun فأقر فأقر عينه يهلكها قول يهلكها يهلكها نعم يهلكها idan Allah madaukakin sarki ya yi nuhin al'umma da alkhairi ya yi nuhin alkhairi ga al'umma shikenan sai ya karbi annabin sai idan Allah madaukakin sarki ya yi nuhin ya azabantar da al'umma to sai mata azaba annabin ta yana raye don kwandun zuciya annabin ta ji sanyi idan al'umma suka saba ma annabin su Allah mudaukin sarki ni ya mata azaba to yana iya mata azaba lokacin annabin na raye idan arada Allah halakata ummatin azabaha wa nabiyyu hayyu sannan manzo Allah ya sake cewa hadisan kamar haka idan arada Allah bi abdin khairan ajjala lahu al-uqubata fi dunya ya sake cewa idan arada Allah bi abdin sharran amsaka anhu taubatahu hatta yuwafi yawm al-qiyamah ka'annahu 'ayn sannan yana cewa idza arada Allahu qabda 'abdin bi ardin ja'ala lahu ilayha al-haja tunda wannan yana da rauni shi hadisin sannan idan sai Allah ya sanya idan Allah yana son ya karɓi rayuwarka a wani a wani gari sai Allah ya sa ma bukatar can zuwa can ana ta wani kakka sai ka ce wallahi sai ka tafi ya da kana nan zanen lahiya ya ce ka wallahi kai dai baka taɓa ganin gari kaza ba ko baka taba jin ayi kaza ba can haka sun ka tai sai Allah ashe kila rayuwarka ta kare can wa idza arada Allah bi ahli baitin khairan adkhala alaihim babar rifqi akwai wannan eh, yana da rauni wa idza arada Allah bi qaumin azaban asaba man kana fi idza arada arada dai gashi ya zo cikin alqur'ani to malam yace abinda aka son a gane a nan akwai wani dan farki sosai a kula sai yace falafzul mashi'ati kauniyun wa lafzul muhabbati ديني شرعي ولفظ الإرادة ينقسم إلى إرادة كونية فتكون هي المشيئة وإرادة دينية فتكون هي المحبة كلمة مشيئة أنا دنجن تتجع الله كلمة إرادة أنا دنجن تتجع الله كلمة يحبك أحب أنا دنجن تتجع الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين كو إيه أنا دنجن تتجع الله سيتو أما دي لهم أي وعند مشيئة ma sha Allah ko ya sha'u ko illa an ya sha Allah ma ta sha'una da sauransu to kadariya ta kauniya abin nan ba ana nan Allah yana so yana jin daɗi ne mm. Allah ya nuho ya faru insha Allah ma to ma'ana Allah ya nuho ya faru saboda haka ko da abin bai da kyau ana cewa haza ma sha Allah haka na Allah ya so ya faru ko da abin bai da kyau kalimar mashiya ana nuhin kaddaruwa amma kalimar mahabba duk inda ka dita ana nuhin so so na shari'a so na addini so mai lada wannan abin in kai shi na da lada wallahu yuhibbu kaza to kaza na in kai shi da lada yuhibbu mutatahirina yuhibbu tawabina sannan in fa da irada to irada tana iya zama kaddarawa tana iya zama mi kuma so na addini sai ba da misalin su da yawa eh inda take irada diniya da inda irada kauniya abinda ka so mu gane za mu taɓa wannan da yawa cikin karatun bari mu dan karanta littafi ko da minti goma sai ki lokacin ya tafi malam jamuna albabu al'ashiru الكلام في الإرادة والرد على المعتزلة فيها الباب العاشر الكلام في الإرادة والرد على المعتزلة في ذلك مسألة يقال لهم ألستم تزعمون أن الله عز وجل لم يزل عالما فإن قالوا نعم قيل لهم فلم لا تقولون إن من لم يزل عالما في وقت من الأوقات لم يزل مريدا أن يكون في ذلك الوقت وما لم يزل عالما أنه لا يكون فلم يزل مريدا ألا يكون وأنه لم يزل مريدا أن يكون ما علم كما علم وأنا كلامك هنا abinda malai ka sanya waje cikin wannan paragraph abu na guda biyu waɗanda dole da dukkan yi abu dole tare suka tahiya in ma in ko ba a same su ba abin bai wakana a yanzu ka taso daga gidanka ka zo masallaci don sauraron karatu kenan ya nuna cewa ka san ana karatu ko ka san yau ranar karatu ko shi yasa ka taho kuma ka nufa in an ka rasa guda tahuwar ba ta yiwa in an ka rasa sani baka san ana yi ba baka tahowa in ka san ana yi baka nuhi ka taho ba baka tahowa an gane yayi to a kalamu a hange a hankali tare aka hada su to in ka tabbatar ma Allah guda a wajen halitta sai aka ce Allah ya halittu gaba daya yayi samme yayi kasa yi kaza yi kaza yayi ka yi ya yi duniya ya yi lahira ya yi kowa da kowa to waɗannan sifofi sai sun haɗu an kai halitta sai da yake yana da ilimin halittar sannan ya ga daman kasa na sun ka haɗu to a yayin da duk kakka tabbatar ma Allah guda baka tabbatar ma Allah guda ba mu yadda ba bai yiwa shi yasa ce mas'alatun yuqalu lahum za a ce musu a alastun taz'amuna anna Allah azza wa jalla lan yazal alima ba ce haka yi Allah da yakin sarki alimun na ba ba kuma hauka ciya ba fa in qalu na'am in suka ce eh mun ce haka alimu masani qila law sai ce to falima la taquluna me yasa ba za ku wada abin zance ba Misa ba ku cewa innahu man lan yazal aliman fi waqtin min al-awqati wanda a alimu wanda bai gushe ba shina nan alimu kowane lokaci a kula na, na, ba da direct translation ko haka ba eh ba kalima ba kalima ba wanda kowane lokaci shina da ilimi ko to falan ya zal muridan an ya kuna shi zalika lokaci to bai gushewa kowane lokacin nan da anka ce kowane yana da ilimi wannan lokacin ko to bai gushewa yana da nuhi ko wannan lokacin wannan lokacin da yana da ilimi yayi abu to nuhi yana da nufin yin wannan abin tare suka tahiya duk wanda ka ce ma ko ne lokaci suna da ilimin abu kuma yayi abin ko to a lokacin nan da yake da ilimin yana da nufin an fahimta sai ce ni wa ma lam ya yazal aliman annahu la yakunu to fa lima ya yazal muridan Allah ya yakunu duk wanda bai gushi duk wani abin da wa ma matsawar ba abin da ba matsawar ma matsawar wa ma matsawar lam ya zala aliman ko matsuwar ya kasance yana nan mai ilimi shi lam ya zala aliman bai gushe ba shi na mai ilimin annahu la yakunu wannan abin ba zai kasance ba ya san wannan abin zai ba zai kasance ba to fa lam yazal muridan Allah yakun to yana nan yana da nufin abin nan ba zai kasance ba wanda ya san abu zai kasance ba shi Allah ko to yana da nufin abin nan ba zai kasance ba dama abin nan ka san bai yiwa ko to baka kosa nuhin cewa za ka yi shi to duk abin da Allah ya gada maciya ba ya ya ce bai zai yiwu ba shi Allah ya rubuta wannan ba zai yiwu ba ko ba haka ba to irada ta ta irada ta ta nuna wannan abin ba zai yiwu ba a lokacin da duk abin ya yiwu a ilimin Allah to a irada Allah abin nan zai yiwu Idan alima to arada kila fahimta bai yiwa a tabbatar mai ilimi ga aikin babu irada sai ce wa annahu lam yazal muridan an yakuna ma alima kama alima Allah da ke sarki bai gushe ba yana nuhin yana nuhi ga abin da ya sani kamar daidai wanda ya san abin nan nuhi ga duk abin da Allah ya sani to Allah ya da irada ga wannan abin irada ta daidai take kamar yadda ya san wannan abin wa annahu lam yazal muridan akwai bai gushe ba yana da irada an ya kuna ma alima abin da ya sani wa kana yana da irada ce irada kuma daidai take kama alima kama yadda ilimin daidai take ga wannan abin da ilimin Allah da irada Allah ga aikata abu daidai suke an fahimci wannan paragraph shi na ce yi kan lahum alastum taz'amuna anna Allah azza wa jalla lam yazal alima to fa in kalu na'am qila lahum falima la taquluna inna man lam yazal alima fi waqtin min al-awqati falam yazal muridan an yakuna fi dhalika al-waqti ma لم يزل عالما أنه لا يكون فلم يزل مريدا الله يكون وأنه لم يزل مريدا أن يكون ما علم كما علم كادو larabcin mago an fahimci wannan sosai shi yasa larabcin ya ka ce kalamu da sauransu sai ya zama wani abu daban fa in qalu fa in qalu la naqulu inna allaha lam yazal murida لأن الله مريد بإرادة مخلوقة يقال لهم ولم زعمتم أن الله عز وجل مريد بإرادة مخلوقة وما الفصل بينكم وبين الجهمية في زعمهم أن الله عالم بعلم مخلوق وإن لم يجز أن يكون علم الله مخلوقا فما أنكرتم ألا, ألا تكون إرادته مخلوقة فإن قالوا in لا نقول بامتشي وإن الله لم ba mu بامتشي ألا ينادي إرادة ba mu cewa haka nan an kula inna allaha lam Allah bai goshe ba yana nan mai irada to ba mu cewa haka nan abin da ya tsali anna allaha muridun zai zama kenan Allah mun ce ya da irada kuma bi iradatin makhluka irada kuma halittatta ce kuma ba a siffanta Allah da makhluki irada makhluka ce yuqalu za a ce musu a walima za'amtun dun mi kun kace anna Allah azza wa jalla muridun bi iradatin makhluqa ya za ku ce Allah sai an kace mai irada irada Allah makhluqa ce wa man faslu bainakum wa man wa bainal jahamiya ni abbanbancin ku tsakanin jahamiya ga jahamiya bin sun kace fi za'amin gariya da sun kai anna Allah alimun bi ilmi makhluqin suka ce ba su ce ma Allah ya da ilmu amma suna ce mai alimun dun ilmu makhluqun na to me bambanci ku da jahamiya wa idza lam yajuzu an yakuna ilmu llahi makhluqa in dai wajen ku kuna da wannan aqida kun ce ilmin Allah ba makhluqi bane to fa ma an kattu Allah ta kuna iradatuhu makhluqatan missa kuka musu in mun kace irada Allah ba makhluqa bace ai duk gudana kamar da irada Allah ba makhluqa bace to ilmu llahi ma ba makhluqin bane ko amma ku kun yadda ku kun sa mu'tajahamiyya ku kun yadda ilmu llahi ghairu makhluqin amma kun ce iradatu llahi makhluqa to me abun ku da jahamiyya babu dole ku tabbatar abu na gaba fa yin فإن قالوا لا يجوز أن يكون علم الله محدثا لأن ذلك يقتضي أن يكون حدث علم علم آخر حدث بعلم آخر كذلك لا إلى غاية قيل لهم ما أنكرتم ألا تكون إرادة الله محدثة مخلوقة لأن ذلك يقتضي أن تكون حدثت حدثت عن إرادة أخرى thumma kadhalika la ila ghaya ga wani logic fa in kalu suka ce la yajuzu an yakuna ilmu llahi muhdathan mu mun bambanta su jahamiya ba su wani nazari ba shi suka ce ilmu llahi makhluqun na mu ko gare mu ilmu llahi ba makhluqun bane sun bambanta da irada bari mu gwada ma inda sun ka bambanta don ka san bambanta mu da mun kai muka ce irada makhluqa ce ilmu llahi gairu makhluqun muna ce ma Allah alimun bi ilmi amma ba mu ce mu nudun bi iradatin mun sa ma jahamiya ka ji abin da hujjar mu la yajuzu an yakuna ilmu Allah muhdathan bayyuwa a ce ilmin Allah kagagge na bayyuwa muhdathan kagagge li'anna zalika duk an ka ce kagagge na ya katadi ya hukunta dole kenan an kuna hadasa shi ilmin tunda kagagge na mahalatacce na ya kasance ilmin ya kaguna ya samuna bi ilmin akhir da wani ilimi na daban don abin da ka halitta in ka ce kai abu sai kana da ilimin yinta to in ka ce ilmu makhalukun ko ba ilimi ka sa kai abu ba eh in kana da ilimi ka sa kai abu yanzu dan hasa din ilimi yasa an kai shi ko to in ka ce ilimi makhluqun na to sai a ce to yanzu shi wannan ilimi makhluq har ta shan ya halitta shi mi halitta ilimi, Allah halitta ilimi da ya halitta shi da ilimi to ko shi ilimi shi ma makhluqun na shi ko wannan ilimi mi halitta mi da an kai shi da ilimi to haka aka ce ko wani ilimi an samar da shi da wani ilimi ko wani ilimi da wani ilimi ko wani ilimi da wani ilimi sai a yi ta tahiya kazalika la ila gaya ba a kai aka sai abinda masu mantiqi ka ce mata salsulu tasalsulu a yi ta tahiya a yi ta tahiya a yi ta tahiya bai karewa in dai ka ce ilmu makhluqun to duk abinda an kai da ilmu an kai to ilmun na farko da ka ce makhluqun da za a yi shi sai da ilimi an kai shi to kaga shi ya zama makhluqun ko ilimin da yayi wancan da shi aka wancan ilimi shi ma tun da ilimin makhluqun na dole akwai wani ilimi da an kai da shi shi ma wanta akwai bukatar ilimin da an ka halitta da shi to sai abu ya zanta tasalsul la ila gaya to kun ga ga ilimin shi yasa mun kake cewa haka nan sai mu ce ilmun qadimun ba mu ce mai muhdathun shi yasa mun ka bambanta da su sai muka ce ana ce ma Allah alimun bi ilmin Inji ji wa in ji mu'tazila amma jahaniya suka ce a'a to sai suka ce kila lahum sai a ce musu in kun ka ce haka a da wannan ka'idar ko ko da wannan hasashe kun ka bambanta ilmu da irada to ba an kartu missa kun kai musu Allah ta kuna iradatul lahi muhdathatan makhluqatan cewa irada Allah ba ta zama ga halittata ita ma mu yi unwan wannan logic sai mu ce hakan dun komi li anna zalika dun domin in mun ka ce ita ma haka ya katadi zai hukunta an ta kuna hadasat ita ma ai ta faru kenan an iradatul ukhra in ka ce makhluqa ko to duk abin da kai sai da kai ruhin kai shi to irada makhluqa ce to irada tunda makhluka ce sai da an kai nuhin yinta nuhin da an kai na yinta shi irada kila gani kenan ashe nuhin irada ta yi irada ita ko irada ta biyu dole akwai irada ta tayi ta nuhin da an kai irada to sai a zan shi ma ka summa kazalika la ila gaya wanda kuka kawo logic cewa ilmu za a yi ta tasalsul to ko ita ma eh, irada tasalsul za a zama in dai haka na saboda haka sai kun aje wannan kun yarda da cewa da ilmu da irada duk ga Allah gaba daya babu mi ba ba makhluqa ta nuna ba ba muhdatha ta nuna ba kilahuma qadimatun ilmun qadimun la awwala huwa la akhira la haka nan irada ta Allah amma qadima ce la awwala laha hawa la akhira la sai an yarda da wannan fa in qalu la yajuzu فإن قالوا لا يجوز أن يكون علم الله محدثا لأن من لم يكن عالما ثم علم لحقه النقصان fahim kanu in sun kace a to bari mu dawo daga wancan loti ga wani dalili wanda ya ƙara ba mu bambancin mu bambanta ilmu da da irada mu ce ilmu shi bai da farko mun da ilmu fa Allah ta amma irada mu kore ta don me yace fa in kanu in sun kace la yajuzu bai yiwuwa an ya kuna ilimin lahi muhdasan ilimin Allah a ce kagagge bai yiwuwa. li anna man lam yakun aliman saboda duk wanda bai da ilimi sun ba alima daga baya gano da hika hun nukusa naqisina kenan sadda bai da ilimin naqisina ko nukusa ya riskai to mun ga in muka ce ma Allah bai da ilmu daga baya samu ilimin wannan abin bai san za a yi kaza ba sai da abin ya faru sannan ya gano shi to mun yi ilhaqin nukusa ne ga Allah to shi yasa sai mun kace to shi ilimi babu shiga cikin mun yadda mu siffanta Allah da ilimi amma ba ba da irada ba haka kun kace ga ilimi to bari mu ji ba ga irada ai shi ma zai zama haka ne kila lahu قيل لهم ولا yajuz an takuna iradatu Allah muhdathatan makhluqa لأن من لم يكن مريدا حتى أراد لحقه, لحقه النقصان Wa kamala يجوز أن تكون إرادته تعالى محدثة مخلوقة كذلك لا يجوز أن يكون كلامه محدثا مخلوقا kila lahu sai a ce musu hanyar da kun ka biyo ta ta ilmu shi ma wala ya juzo bayyuwa an ta kuna iradatul lahi irada Allah ta kasance muhdathatan makhluqatan kagagga halittatta bayyuwa saboda mili annan man da yakun muridan duk wanda bai da irada hatta arada daga baya samu irada bai da ita bai ga dama ba sai da an kai azan ce to shikenan mi zan illa in yadda dole abin ya wakana ko sai ya samu irada ko ko ya samu kai ne irada lahika hunnu kusanu na kafi a cin mai ko duk wanda bai da irada sai an yi abu bai ga dama ba abu ya wakana ai na kisina ko to kaga ashe kenan kuma ba a siffanta Allah da A ashe kenan dole irada ba ni bace dole irada ita ba muhaddatan bace ba mahalukatan bace kamar ilmu wa kama la yajuzu an takuna iradatu ta'ala muhadathatan makhluqatan kamar da kun san baiwa irada Allah ta kasance kagagga halittatta kazalika la yajuzu an yakuna kalamuhu muhdathan makhluqan baiwa magana Allah ta kasance ni ta kasance ita ma kagagga halittatta to kuma tare suka tahiya a kula shi sama da ka wannan duk cewa inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqul lahu kun fa yakun da irada da kalamu tare suka tahiya kamar yadda irada ita ko biyar ilmu ilmu shi kuma sai Allah ya san abu ya san zai shi ya yi yin shi ko tare suka tafiya saboda haka kamar yadda ilmu ya zan kadimun na ba ba ba muhdathun bane haka nan irada ba muhdathatu makhluqatun bace haka nan kalamul lahi ba muhdathun bane ba makhluqun bane mas'alatun ukhra mas'alatun ukhra wal idza za'amtum ولقولهم إذا زعمتم أنه قد azza wa jalla al-kufra wal 'isyan wa huwa la yuridu وأراد أن يؤمن الخلق أجمعون فلم يؤمنوا فقد وجب على قولكم إن أكثر ما شاء الله أن يكون لم يكن وأكثر ما شاء أن يكون ألا يكون كان لأن الكفر الذي كان وهو لا يشاؤه الله عندكم أكثر من الإيمان الذي كان وهو يشاؤه وأكثر ما شاء أن يكون لم يكن وهذا جحد وهذا جحد لم لما أجمع عليه المسلمون من أن ما شاء الله أن يكون كان وما لا يشاء لا يكون ga wannan yanzu karatun da muka ɗazu ɗazu cikin wancan littafin shifawul ali fi masalil qada'i wal qadar wal hikmat ta'lil zaka dan yi amfani da shi ne sai hitar ma da ta kaida shine mi shine ka san irada gida na wata gida biyu akwai irada kauniya kadariya ko sannan akwai irada diniya shar'iyya ko Allah na cewa uridu ko yuridu ko arada yana nuhin so wannan na so ne ya baka lada wallahu yuridu wallahu wallahu yuridu ni eh yuridu ko ko wallahu kaza wallahu kaza arada ko irada ko wace kattau sai ka dibe ta shin wannan na ba da lada na nasu na wanda da yi wannan abin Allah na so ne ya sa shi aljanna sai ka ce irada diniya shar'iyya ko ko wannan na kaddarowa ne sai ka ce irada kadariya kauniya to su ba su bambanta wannan ba to shi yasa malam yana son ya musu raddi amma shi ma malam bai kokari ya raba da irada diniya da ni da kauniya ba shi yasa abin ya buwa ya hita amma yanzu mu garin mu zai hita ta malam yace mas'alatul ukhra wa yuqalu lahum za a ce musu idza za'amtu ya hakkuri annahu qad kana fi sultanillahi azza wa jalla wanda suka bada misali su mu'tazila kan dalilin su na cewa ni na cewa Allah bai da irada ba a sifata Allah da irada ce to in kun ce cikin ikon Allah sultan na iko cikin mulkin Allah sultan mulki iko mulki in ka cikin mulkin Allah wani abu ya kasance shi ne menene al-kufr wal isyan an saba ma Allah an kayarce ma Allah Ko babu kayar cikin duniya babu isabun Allah cikin duniya ba cikin mulkin Allah muke ba sama da kasa da sauransu ba cikin mulkin Allah yake ba kuma wa huwa la yuridu Allah bai irada wannan ba an gane ku a cewa ku sai an kai an taba assalamu alaikum wa huwa la yuriduhu Allah bai bai irada ga wannan ba su a ce wasu wa la yuriduhu ko amma mu a aqida mu yuriduhu Allah yuridul kufra arada al kufra shi yasa an kafirci arada al isyana shi yasa an ka sabi Allah arada al fiska shi yasa an kai amma wace irada kauniya kadariya kaddarowa din ba abin ya yiwu bana bai da wani yake a kula ba arada ta muhabba ba ba arada hu ahabbahu ba Eh, to amma su gare su ba su fassara arada Gida biyu ba sun ka ɗauki arada ta abin da Allah ya kaddara ke raina so ne su suka ce to ba mu ce ma ko haka nan sai mu ce Allah akwai abin da bai so yana yiwa saboda mu cikin mulkin Allah an saba mai an shi mai wa arada an yi umin al-khalq kuma Allah yana son mutane su yi arada sun kace yana son mutane gaba ɗaya na duniya su yi imani ajma'un dukan su gaba ɗaya to mun ga kuma falam yu'minu ba duk kowa imani ba irada ta samu nan a aqidar mu'tazila su a aqidar kula irada ta samu ba dun arada sun sun dauki arada abin da ya kaso to mu ko mu ce a'a ai rashin imanin masu imani da imanin masu imani samun kahirai da musulmi da samun mutu irada ce wadancan arada bihumul kufur wal isyana su ko wadanga arada bihumul imana wal islama duk irada ce irada kauniya ce to lokaci guda su wadan sun kai imani da Allah kuma akwai irada khasatun bihim arada mai ma'ana irada mai ma'anan muhabba a kula da wannan to amma bai kokarta ya bambanta mana haka ba shi yasa ne yana magana akan lahajar su su mu'tazilawa yace wa yuqal lahum idza za'amtum annahu karkana fi sultanillahi azza wa jalla al-kufr wal 'isyan wa huwa la yuriduhu وأراد أن يؤمن الخلق أجمعوا أن يؤمن الخلق أجمعون فلم يؤمنوا fakar wajaba ala kawaikum idan kun ka bar buga mana misali sun ka ce abin da yasa muka ce ma Allah la yuridu bai da irada Allah yana bai son kafirci da fiski ya faru Allah bai son kafirci da fiski sannan ni sannan imani ya ki samuwa ga wasu Allah ko son ya kai imani ya samu to kenan wajaba ala kawaikum azancin ku wannan kenan ya tabbata ni ya tabbata inna akatara ma sha Allah an yakuna lan yakun kenan haka kun ka ce mai yawan abinda eh Allah ya so ya yi bai yi ba ko akwai abubuwa da yawa da Allah ya so yi ba su yi ba sannan aka shara ma sha Allah Allah ya funa kana mafi yawan abin da Allah bai so ya faru shi ya faru dukkan komi li anna al kufra alladhi kana huwa la yasha'u dun kahircin da shi Allah bai so eh la yasha'u Allah wanda Allah bai so in da ku agun ku a cewa ku akasaru min al iman alladhi kana wa huwa yasha'u ya imanin da ya faru wanda Allah wanda kuma shi Allah ka so an fahimta kenan a wajen ku kenan abinda Allah ka so ya ki faruwa abinda Allah abbai so shi ya faru wa akasaru ma sha an yakuna lam yakun mai yawan abinda Allah ya so ya faru shi abbai faru ba to cewa ku haka ku doki wagga magana ku yi haka wa hada juhudun wannan inkari na musuna lima ajma alaihi almuslimuna na abinda musulmi sun kai ijma'i akai ne min anna ma sha Allah na ce duk abinda Allah ya so an ya kune kasance kana shi ya kasancewa wa ma la yasha abinda Allah bai kas so ba la ya kunu ba ya kasancewa an fahimta amma abinda malam amsar da malam so ya ba mu nan saboda bai kokarta ya yarba mana irada gida biyu ba mu gane ta shi yasa su yatti akan kaure su cewar da zaben cewar da mu'tazili zai yi na ce Allah bai da irada don in wa Allah adalci to in ce ma Allah da irada na zalunci Allah saboda akwai abubuwan da Allah shi ma bai so sun faru akwai abubuwan da Allah ya kaso sun ki faruwa Allah bai son a kahirce mai Allah bai son a kashe annabawa ne Allah bai son a saba mai amma duk mun ga an kashe wasu annabawa an saba masa an kahirce masa sannan mun ga Allah madaukakin sarki yana son wani abu ya kiyuwa ko ba haka ba shi yasa mun ka ce kai mu tsarkake Allah mu ce la yuridu don Allah da yana da irada bai haka nan ba sai mu ce ayya to nan kun ka samu matsala kalimar irada a cikin larabci ba na biyu gare ta akwai irada mai ma'anan mashi'a kaddarowa sannan akwai irada mai ma'anan muhabba so son wannan abu kai ba shi lada to duk abin da kun kaga duk duniya abin da ya kwaru kwaruwa ka rufe idanunka ko mai kyau ko mara kyau alkhairi ko sharri rufe idanunka ka ce duk abin da Allah kaddara na wannan shi aka ce mai irada kauniya kadariya wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi shine irada kadariya kauniya amma a lokaci guda cikin abubuwan da sun ka faru to abinda Allah ba da umarni a cikin alkur'ani ne na cewa duk wanda ya zai kai shi aljanna ko ya samu lada to wannan shi aka ce ma irada diniya irada shar'iyya na irada ana nan yana son wannan abin amma abinda ya ce koyi wannan aiki zai kai shi wuta ko sai mai azaba to ita wannan koda kadiya ce ta yuridu wannan abin to ba yuridu na muhabba ba yuridu na mashi'a na kaddarowa ya kaddaro wannan abin faru in ka gane haka ka gane rabin karatu ka fahimci wannan matsalatu ukhra abu kadan mas'alatu ukhra wa yuqalu lahum yustafadu min qawlikum inna kathiran mimma sha'a iblisu an yakuna kana لأن الكفر أكثر من الإيمان وأكثر ما يكون وأكثر ما كان هو ما هو شاءه فقد جعلتم مشيئة إبليس تنفذ أنفذ من مشيئة رب العالمين جل ثناؤه وتقدست أسماؤه لأن أكثر ما شاءه كان وأكثر ما كان قد شاءه وفي هذا إيجاب أنكم قد جعلتم لإبليس مرتبة في المشيئة ليست لرب العالمين تعالى الله عز وجل عن قول الظالمين علوا كبيرا هل يزرشن بمبنش إرادة كونية قدرية da irada diniya shar'iyya shi ya kai su ce haka kuma shi ya kai ma da ya ba su wanga raddi da tun warku ai musu gwari gwari da ba wanga mas'alatul ukhra yuqal lahum za a ce musu yustafadu min qawlikum abinda za mu samu fa'ida ta a cikin magana ku inna katira min ma sha iblis mafi yawan abinda iblis ka so an ya kune wa kana kana shi wa kana ko a ku ba tunda kun ce Allah bai da irada ko bai da mashi'a ko to amma tun da shi la ya sha bai bai bai son kahirci ko to la ya bidul kufar ko to amma shi shedan ya kaso kafirci ya kaso ko to mafi yawan abin da shedan ya kasance shi ya zama ashe shi da shedan yana da irada kun ba shi yana da irada irada ta kufuru da isyani duk kuma ya kokari abin ya ya samu an gane ai eh dan kadan waɗanda sun kabu waye su sun kabu waye an gane saboda me yace li annal kufur akthar min al iman saboda kafirci ya imani yawa to kenan ni kenan ku a zancen ku iblisu su ya ci majorati? wa aka samu ma kana huwa sha'ahu mafi yawan abin da ya kasance shi iblisu shi ya kaso to in haka na faqad ja'altum mashi'ata iblisa kun sanya mashi'a iblisa irada ta iblisa an faza ta hi karhi min mashi'ata rabbil alamin daga mashi'ata ubangin talikai ko tunda kun ce akwai abin da Allah kaso ya kiyuwa sannan akwai abin da abin akwai abin da kai wa Allah ba ya so ko to shi yanzu kenan sai mu ce Allah la yuzil kufar bai da irada ta a akafirce ko to mu auna duniyar da mutane wanda sun ce sun kai yawa ko sun ka bota ma Allah sun kai sun yi sun kai yawa ko ba haka ba kenan ashe irada ta ibilisu tunda shi kafirce ka sun yi ta ta Allah karhi kenan ko a cewa ba. jalla sana'uhu wa taqaddasat asma'u tsarki yabon Allah ya ɗaukaka tsarki sunaye ne sun tsarkaka li'anna aka tara ma sha'a ma sha'a hukana saboda mafi yawan abin da shi ɗan ya so shi na yawa kana wa aka tara ma kana ka sha'a mafi yawan abin da ya kasance shi na yaso Allah ya wuce haka nan shi ɗan hagu ga ce ku yace wa fi hada to wannan maganar taku ku kore ma Allah irada ku ce akwai abin da Allah ya kanuhi bai yiwa akwai abin da Allah akwai abin da kaiwa Allah bai nuhi ba amma shi ma shi dan yana rayin kahirci kuma ya samu majority da yawa to ashe kenan waga magana ijabun ya tabbatar da annakum cewa ku antum kun sanya li iblis ga iblis kun sanya mai martabatan wata daraja fil mashi'a wajen mashi'a laysat li rabbil alamin yadda ubangin talakai bai da ita kun shedan ma ya wuce Allah kenan anan eh tunda kowa ya san shedan sai ka kahirce kowa san ko kahirai da fasikai da azzalumai da yan banza sun yawa a duniya ko ba haka ba kenan shedan shi yarin da Allah ta wannan bangare tir da abin da kuke faɗa ta'ala Allah azza wa jalla an qawli zalimin uluwan kabira Allah ya dauka daga wannan ina da ne kamata mu tsaya saboda mun dan dade ba mu fara ba sai mu tsaya mu tashi maslatu ukhra insha Allah akwai tambaya mala babu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk